بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنها فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط وإنما يخرج عنها كافر ومنافق وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينا غلطه فيه وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات بمدة بكلام مبسوط وليس هذا موضعه ولكن هذه المقامات ينقسم الناس بها إلى خصوص وعموم وللخاصة خاصها وللعامة عامها مثل ذلك أن هؤلاء قالوا التوكل مناقلة عن النفس في طلب في طلب القوت والخاص لا ينازل عن نفسه وقالوا المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور والعارف يشهد الأمور مفروغا منها فلا يطلب شيئا فيقال أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدين أو الدنيا فإن المتوكل يتوكل, يتوكل على الله سبحانه في صلاح قلبه ودينه وجد إيمانه وزيادته وهذا أهم الأمور إليه ولهذا يلاجي ربه في كل صلاة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين كما في قوله فاعبده, فاعبده وتوكل عليه وقوله عليه توكلت وإليه أنيب وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع لأن هذين يجمعان الدين كله ولهذا قال من قال من السلف إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن وجمع علم القرآن في المفصل وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين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 27 ga watan rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 kuma wannan ginin shi ya yi daidai da 29 ga watan bakwai shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako-mako a cikin karatun littafin at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shekul islam أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana 728 kuma wannan shine majalisin mu na nawa na sha daya a jerin gwanan majalisosin kuma wannan shine na na 55 idan ba a manta ba wannan littafi yana magana kan a'malul qulub ayyuka na zuciya wanda su ne asasin imani gaba daya babu mutumin da zai shiga aljanna sai zuciyarsa ta zan tana aiwatar da waɗannan ayyuka waɗanda su ne imani da Allah gaskatawa san Allah tawakkali wato dogaro ga ubangiji sannan fata da kyakkyawar ƙauna a wajen ubangiji sannan tsoro na koli ga Allah to shine ibnu taymiya bayan ya yi mana magana akan wasu ayyuka da suke da alaka da zuciya amma ba za su shiga cikin ayyukan da ake buƙatar mumini da su ba a wancan satin karatunmu gaba ɗaya ya tattara a cikin bayanin abin da ya shafi alhuzun wato bakin ciki bakin ciki ko nuna damuwa a zuci wannan ba wani abu bane da ubangiji ya nemi bayansa da su nuna ballantana a sakan ka musu akan kawai sun yi bakin ciki ibn taymiya ya yi mana bayanin wannan gabar a fadade bakin gwargwado kamar yadda muka yi sharhinta a satin da ya gabata to shine ibn taymiya yake ci gaba da cewa wa ammal mahabbatu lillahi wat tawakkulu alayhi wal ikhlasu lahu wa nahwu zalika fa hadhihi kulluha khairun mahab wa hiya hasanatun mahbuba في حق kullin النبيين والصديقين والشهداء والصالحين yace to amma soyayya ga Allah da dogaro ga Allah da tsantsanta addini ga Allah wato yi dan ko bari danshi shi wa nahu zalika da abin da yayi kama da wannan yace to duk waɗannan ayyuka waɗanda suke da alaka da zuciya alkhairi ne tsantsansa a baya ya gaya maka cewa alhuznu wato tsantsar bakin ciki ko nuna damuwa a zuciya ba zai zama abin da Allah zai rubuta wa mutum lada a kansa ba ko da kuwa ba a rubuta masa laifi a dalilinsa ba sai dai idan yana bakin ciki ne saboda wani abin da ya shafi musulmi ko wani abin da ya rage addini to anan nan za a sakanka masa akan damuwarsa da addini ba wai dan kawai yayi bakin ciki ba to amma wasu ayyukan waɗanda su ne yake so ya fito da su a nan yayi bayanin su waɗanda suke da alaƙa da zuciya waɗannan ayyuka ne waɗanda suke khairun ma'ab wato tsantsar alheri samuwarsu a karan kansu alkhairi ne ba sai sun ɗamfaru da wani abu ba yace kamar soyayya ga Allah mutum ya zama yana son Allah so na koli so na ƙarshe ya kasance babu abin da zai fifita bisa soyayyar da yake wa ubangiji duk abin da Allah yake so to shi yake so abin da Allah baya so shi ma baya son shi yana son waɗanda Allah yake a so su kamar annabawa kamar manzanni da salihai yana kin waɗanda Allah ya a ƙi su kamar kafirai da makiya Allah waɗanda suke yaƙi da addini yana barin dukkan abin da Allah ya a bari ko da kuwa zuciyarsa tana son abu yana aikata abin da duk Allah ya a aikata ko da zuciyarsa ba ta son aikata abu to wannan alama ce ta cewa ya kai matuƙa ga imaninsa kuma wannan wajibi ne a same shi tattale da kowane musulmi idan musulmi ya zama na baya da wannan shi'uri a zuciyarsa to babu shakka akwai tuhuma cikin imaninsa san Allah wani abu ne wanda yake tsantsar abinda ubangiji madaukakin sarki ya nemi bayansa a kansa kai bisa soyayyar Allah ne ubangiji ya gina addini gaba daya dukkan addinan da annabawa suka zo da su manzannin Allah suka zo da su tun daga kan manzo na farko annabi nuh alaihi salam har zuwa kan manzo na ƙarshe wato annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sun zo ne da aso Allah madaukakin sarki bisa san Allah ne aka gina dukkan wani abin da aka gina na bautawa Allah san annabawa gaba daya ya samo asalinsa ne daga san Allah saboda Allah ya ce a so su shi yasa ake san su kuma duk abin da Allah ya ce a so shi to san shi ya zama ibada kana san wannan abin ne dan Allah ya ce a so shi ashe kaga san ubangiji shine asali kowane so da za ka yi ma wani abu to ya zama reshe ne daga san da kake yi wa Allah don haka ba za ka gabatar da san komai ba sama da san ubangiji to kaga wannan alkhairi ne tsantsa babu ta inda za babu ta yadda za a yi san Allah ya zama akwai wani abin da ba alkhairi tare da shi ba alkhairi ne tsantsa kuma yana da alaka da aiki na zuciya haka nan dogaro ga ubangiji tawakkal tawakkulu ala Allah ka dogara bisa ga Allah da zamana gaba ɗaya zuciyarka ka ta'allaka ta da ubangiji ko da ka riko da asbabu sababbai da ubangiji ya sanya waɗanda su ne za a yi riko da su don a samu wani abin da ubangiji ya leka da wannan sababi to kada wannan riko da sababin naka ya sa ka manta cewa Allah shine muqaddirul asbab shi ya kaddara asbab wa muqaddirul musabbabat shi kuma yake kaddara abinda wannan asbab din za a samu ta hanyar su haka ko da abinci da zaka sa a gaba kana ci ka fahimci cewa ubangiji shine ya sanya wato biyan bukatar ka da kawar da yunwar ka a cikin wannan abinci din da ya ga dama sai ya zare wannan albarka da ke cikin abinci din kayi ta ci kai ta ci baka koshi amma ubangiji sai ya so ya halicci koshin a cikin abinci din ta yadda idan ka ci sai ka ji ka koshi haka nan abinda za ka sha ka ji ka kawarwa da kanka kishi ubangiji shi ya samar maka da abin da za ka sha din sannan kuma shi ya sa kawar da kishi a cikin wannan abu da ya ga dama sai ya hana ka abin da za ka sha din ka ci gaba da zama cikin kishi da ya ga dama sai ya zare koshi din daga cikin abin da kake sha din ka yi ta sha ka yi ta sha ba ka koshi ashe ko ci da sha da kake yi ya kamata ka halarto a zuciyarka cewa ubangiji shi ya so haka ka samu abincin kuma ka ci abincin ya biya muka bukatar kai karo maka da yunwa ka samu abin sha din kuma wannan abin sha din har ila yau ya biya maka bukatar kai ya kawar maka da kishi ubangiji ji shi yayi wannan yana da dama idan ma ka samu abincin ya sabbaba maka abin da zai raba ka da abincin ko dai ya sanya abincin wanda ba zai ciyo ba ko kuma ainihin gaba ɗaya ya yi shallin ƙudurati anka gaba ɗaya ya hana ka motsawa hannun da za ka ɗaga ka sa a cikin abincin ubangiji yana iya sanya hanyar ya shanye ka kasa motsa shi ko bakin da za ka tauna abincin ubangiji yana iya murguɗe shi da zama ba za ka iya tauna abincin ba ubangiji yana iya aiko da wani miciji ko wani naman jeji wani abin tsoro ya razanar da kai ya firgitar da kai ya kore ka ya raba ka da abincin duk ubangiji yana iya yin wannan amma sai bai yi ba ya baka dama ya bar maka lafiyar ka ya sanya maka nutsuwa a inda kake ka wannan abincin ka koshi ashe kenan samun ka da abinci ba zai hana ka halarto ubangiji cewa shi ne ya hore wannan ba shi kuma ne ya sanya koshi din a cikin wannan abinci din haka wannan shine tsantsar tawakkali wato zuciyar bawa kada ka ainihin yanke alakarta da ubangijinta a kowane a kowane a kowane hali sannan ka ji cewa dukkan abin da kake nema ubangiji shi kadai ne zai iya baka ko da ya sanya sababinsa a hannun wani to ka ɗauka wannan wasiƙa ce wasila ce kawai amma ubangiji yana iya baka ba ta hannun wannan din ba amma ya so ya baka ta hannun wannan din in ka tashi godiya ka fara gode wa Allah ka gode wa Allah sannan ka biyanta da gode ma wannan da ubangiji ya sanya ta a hannunka amma kada ka manta da ubangiji ya zamana ka gode ma wannan wasiɗa din wanda da ubangiji bai ga dama ba ba zai motsa shi ba ballantana har yayi maka alkhairi din ubangiji shi ya motsa shi kamar yadda alƙalami ba zai gudana a farar takarda ya rubuta abin nan rubutu ba sai idan hannu ya motsa shi sai mutum ya motsa shi da hannunsa dan da za a ɗauki alƙalami a jefar da shi akan takarda ba zai iya gudanar da komai ba to ya kasance kana hango shi mai gudanarwar ba gudanar abin shi kadai ba to wannan shi ne tawakkali kuma wannan wajibi ne ga kowa da kowa tun daga kan manzanni da annabawa har zuwa kan mafi kankanta cikin musulmi haka wajibi ne ya kasance akwai tawakkuli a zuciyarsa kuma tawakkuli alkhairi ne tsantsa babu inda tawakkuli ya taba zama wato babu alkhairi a cikinsa ko ya gauraya da abin da yake alkhairi da wanda ba alkhairi ba inda aka ce akwai tawakkuli a zuciya to akwai alkhairi ne tsantsa haka nan al-ikhlas tsantsanta bauta ga ubangiji tun ya bauta wa Allah ba tare da yayi shirka da shi ba ba tare da yayi bautar dan wani ba ba tare da yayi dan tsaye ba masa ba ba tare da yana yi dan yana jin tsoro ba ba tare da yana yi dan yana son ya samu wani abun alfana na duniya ba a'a yana yi ne dan ubangiji ya ce yayi kuma ubangiji ya tanadi lada ba ga wanda yayi wannan bauta din kuma ya tanadi azaba mai tsanani ga wanda ya bar wannan bauta din zamana ta bauta wa Allah dan wannan baka hada Allah da komai cikin bautarka zuciyarka ba ta hararo kowa yayin da kake bauta masa sai shi shi kadai to wannan shine ikhlasi kuma wajibi ne a same shi a zuciyar kowane musulmi kuma wannan alkhairi ne tsantsarsa ba yadda za a yi ikhlasi ya gauraya da abin da ba alkhairi ba mala yace wa nahu zalika da ayyuka da suka yi kama da irin waɗannan fa hadhihi kulluha khairun mahab mala yace dukkan waɗannan alkhairai ne tsantsa wa hiya hasanatun mahbuba kuma aiki ne lalada wanda Allah yake so da manzansa fi haqqi kullin nabiyina a cikin haƙƙin dukkanin annabawa wasiddiqina da siddiqai washuhada'i da shahidai wasalihina da salihai wato duk irin matakin da mutum zai zai kai waɗannan ayyukan ba za su sare ga barinsa ba dole ne a same shi tattare da waɗannan ayyuka din wanda zai ga cewa akwai wani mataki da mutum zai kai ya ga cewa ba sai ya dogara ga Allah ba babu shakka wannan ya kauce hanya ya tafi layi ya saki turba ya bar koyarwar Allah da manzansa babu wani mataki da zaka kai ka ji cewa dogaro ga Allah bai zama wajibi akan ka ba shine malam yace wa man qala wanda yace inna hadhihi al-maqamati takunu lil 'amma duna al-khassa faqad ghalita fi zalika wanda duk yake cewa waɗannan matakai matakai ne na gama garin mutane amma banda mutanen da suke na musamman su ba lalle ne su taka kowane mataki daga cikin waɗannan matakai ba kamar yadda suke faɗa dangane da tawakkali cewa ba lalle ne mutum ya kasance yana da tawakkali wannan wani mataki ne na gama garin mutane amma matakin mutanen da suke na musamman mutanen da suke 'yan ajin tubarkalla to waɗannan ba lalle ne su nuna tawakkalinsu ga ubangiji ba domin tawakkali shine roƙon Allah ya baka wani abu na duniya suka ce su kuma mutanen da suka kai wannan mataki na musamman ba sa roƙon komai a gurin Allah domin suna ganin an gama komai da komai komai an riga an gama yanke hukuncinsa don haka ba sa buƙatar a musanya wani abu to shine ibnu taymiya yake musu raddi yake mayar musu da martani yake gyara musu kuskuren su da aqidarsu yake ce mana waɗannan matakai takunu lil ammati al khassa inna من قال inna هذه المقامات تكون takunu دون 'ammati فقد غلط في ذلك ghalita fi duk wanda yace waɗannan matakai sun kasance ne ga mutane gama gari banda mutane na musamman yace to yayi kuskure cikin wannan in arada khuruj al-khassati anha in yana nufin su mutanen da suke na musamman yan ajin tubarkalla ba su ba waɗannan matakai yace to wannan kuskure yake faɗa fa inna hadhihi la yakhruju anha mu'minun qatt waɗannan matakai babu wani mumini da zai fita daga gare su babu yadda za a yi mumini ya fita daga cikin waɗannan matakai wa inna ma yakhruju anha kafirun kafiri ne ke fita ke sauka daga waɗannan matakai kafiri ne za a same shi babu san Allah a zuciya ko a same shi ya hada san Allah da wani Allah ya fifita san wani Allah a zuciyarsa ko a same shi baya dogaro ga Allah ko a same shi ainihin baya tsantsanta addinin ka ga Allah kafiri shi ke fita daga cikin irin waɗannan matakan amma mumini ba zai iya fita daga cikin waɗannan matakai ko wasu daga cikin su ba yace wa inda ma yakhruju anha kafirun wa munafiq kafiri da munafiki sune suke barin waɗannan matakai wa qad takallama ba'dhum fi zalika bi kalamin bayyana ghalatahu fihi yace wasu daga cikin masu irin waccan da'awa sun yi wata magana irin wannan inda muka yi bayanin kuskuren su a cikin maganar da suka yi wa anna taqsira wa annahu taqsirun fi tahqiqi hadhihi al-maqamat kuma wannan gajiyawa ce gazawa ne wajen tabbatar da waɗannan matakai min muddatin yace tun lokaci mai tsawo mun yi wannan bayani bi kalamin mabsut da maganar da take shimfidaddiya walaita hadha mawdi'ahu ba anan ne za mu ƙara shimfida wannan magana ba idan aka duba al-fatawa al-kubra na shaykhul islam ibnu taymiya mujalladin sa na biyar yayi bayani irin wannan bayani babbada a cikin fata al kubra mujalladi na biyar shafi na 248 haka nan a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na goma shafi na 242 nan ma yayi bayani akan wannan yayi raddi akan waɗanda suke ɗaukan wasu ayyuka daga cikin ayyukan zuciya cewa waɗannan ayyuka ne na mutanen da suke gama gari amma ba mutanen da suke na musamman ba ibnu taymiya ya musu raddi akan wannan ce walakin hadhihi al-maqamat yanqasimu an-nasu fiha ila khususin wa umum yace to amma waɗannan makamai mutane suna kasuwa cikinta zuwa ga mutane waɗanda suke na musamman da mutanen da suke gama gari wato ana samun tafawun tazara tsakanin wane da wane dangane da tabbatar da waɗannan matakai kamar yadda ka sani dangane da imani misali imani duk da cewa wajibi ne kowa ya yi imani da Allah da manzanninsa da ranar lahira da littattafai da ainihin mala'iku da addara to wannan imani da sauran abubuwa da Ubangiji ya shar'anta ya kuma wajabta imani da su mutane suna karkasuwa wani ya fi wani a cikin wannan imani din amma dole ne a sami mutum mumini idan har zai zama musulmi idan babu imanin wannan asulin imani a zuciyarsa to ba musulmi bane to sai dai wani yafi wani wani imanin sa yafi na wani domin gwargwadon irin iliminka gwargwadon ka da ubangiji gwargwadon irin abin da zai haifar maka cikin zuciyarka na imani irin yadda ka san Allah wani ya san Allah sama da yadda ka sani saboda haka imaninsa babu shakka da ubangiji zai fi irin yadda ka san hukunce hukuncen shari'a wani ya sani sama da yadda ka sani babu shakka gwargwadon yadda zai yi aiki da wannan hukunce hukunce da ya sani kai baka san su ba gwargwadon yadda zai dara ka a cikin imani to haka nan a cikin waɗannan ayyuka su ma wanda su ma duk suna cikin a'malul qulubi kamar yadda yake bayani to a nan ma akwai mutanen da suke sun kai koli akwai kuma waɗanda suke ainihin a ƙasa ƙasa wato kamar tawakkali ba duka mutane suke daidai a cikin babin tawakkali ba wani tawakkalin ya fi na wani sai dai a wajen bayanin wannan tawakkali akwai inda ake gurgun bayani wato gurguwar fassara ga ma'anar tawakkali wasu na ɗaukan tawakkali da wata ma'ana daban wadda ba ita ce shari'a ta ainihin fassara tawakkali da shi ba kamar yadda zamu yi bayani ibnu taymiya yace walakin hadhihi al-maqamat yanqasimu an-nas fiha ila khususin wa umu falil khassati khassuha wato a cikin wannan mukamai mutane sun kasu akwai mutanen da suke na musamman wanda sun kai kololuwa akwai kuma waɗanda suke gama gari wanda ba su kai kololuwa ba amma dai sun yi tarayya cikin mukamai. saboda haka waɗanda suke na musamman suna da matsayinsu na musamman haka nan waɗanda suke gama gari suna da matsayinsu na gama gari wato misali idan yanzu ka ɗauki tawakkali wato a tawakkali annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda zo a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cikin sahihaini manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa sahabbansa an nuna mun ranar gobe kiyama ga wani annabi nan ya zo wa sama'ahu ar-ruhaytu tare da shi akwai yan jama'a tsirari da basu kai goma ba ba su wuce tara ba sannan aka nuna mun wani annabi shi kuma ya zo wa ma'ahu rajulun aw ne tare da shi cikin waɗanda yake suke sun yi imani da shi mutum ɗaya ko mutum biyu ba sannan sun makushi fali an sawadin abin sannan sai aka nuna mun ainihin wata tawaga mai yawa dandazon jama'a kunzumin jama'a wanda sun taho na hango su daga nesa ba irin sai ya zaci cewa annabi yake sai na zaci al'umma ta ce sai aka ce haza Musa wa ashabu wannan annabi Musa ne da mabiyansa sannan aka nuna mun wasu dandazo na jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to aka gaya mun cewa a cikin dandazon nan akwai sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisab mutum dubu saba'in waɗanda za a shigar da su aljanna ba tare da hisabi ba da su ba za a tsaya binciken su ba da an zo kawai ina wane da wane ana kiransu daya bayan daya kawai ana cewa ku tafi aljanna babu maganar bincike kai waɗannan sun samu nasara to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida sahabbai sai suka tsaya suna ta tattaunawa a junansu to su wane ne waɗannan wasu suka ce humul ladzina sahibu rasulullah ko su ne waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam wato sahabbansa wasu suka ce a humul ladzina wulidu fil islam wa lam ya'budu ghayra allah wanda aka haife su a musulunci ba su bauta ma wani Allah ba ba su san shirka ba kowa dai yake faɗa albarkacin bakinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito yace musu a'a humul ladina la yastarquna wa la yaktawuna wa ala wa la yatawayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun sune waɗanda ba sa neman a yi musu tofi lokacin da ba su da lafiya ba sa canfi da tsuntsaye ba sa lalas ma'ana ba sa neman magani bisa ga ubangijinsu kawai suke dogaro to anan ne ibnu mihsan ya tashi yace ya rasulullahi ud'u Allah an yaj'alani minhum ya ma'aikin Allah ka roƙa mun Allah ya sanya ni cikin annabi wannan ya nuna ukasha ibnu muhsin ay ukasha muhsin wato dan aljanna ne sai wani ma yayi zumbur ya tashi yace ya rasulullahi ni ma a sani cikin su manzo Allah ya ce sabaqa sabaqa biha ukasha ukasha ya riga ka saura kaga waɗannan tawakkalinsu ya kai matuƙa hatta magani wato ba sa sha in rashin lafiya ta same su to ba za ka sun sha magani ba wanda zai sha magani to baya cikin to kaga anan dai da wuya a samu wanda wanda yake cikin idan a cikin sahabbai ma a lokacin kawai ukashi aka nuna kaga ai abin zai ɗan yi wahala kaga waɗannan na musamman ne na musamman la yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun bisa ga ubangiji kadai suke dogaro wani bawan Allah ya taɓa bugo waya ya ce to shi yana son ya ɗabbaka wannan hadisi saboda haka baya ya daina yin wani abu na magani to kuma gashi yana so ya aure sabo to wai irin yan dabarun nan da ake yi in za a yi sabon aure ya iya yi in yayi ya fita yace ne za? na ce a ah, to kai da ba za ka yi abin nan ba ya ce ai kawai dai idan ya dan samu ƙarfi na ce to so da aka ce ba sa magani kai yanzu riga kafa ma fa za ka yi ya wuce magani ba saboda ko ka ko dai ka haƙura da wannan ka ɗabba hadisin ko ka zama kamar mu kawai ka dawo layin yace shi dai zai ci gaba da gwadawa Allah ya ba shi sa'a to kaga ashe akwai wanda suke na koli a cikin tawakkalin ma mala yace mithlu zalika anna haula qalu at-tawakkul munazalatun 'anil nafs fi talab al wal khas la yunadilu 'an nafsihi su waɗanda suke cewa tawakkali aiki ne na gama gari ba aiki ne na ɗan abin da mutane na musamman ba abin da suke cewa wai shi tawakkali mutum yana yin gwagwarmaya ne don kansa saboda haka lokacin da kake tawakkali ma'ana kake roƙon Allah ya biya maka buƙatar ka iri kaza da kaza da kaza kaga kanka kake yi wa gwagwarmaya shi kuma mutumin da yake na musamman baya gwagwarmaya don kansa saboda haka kaga a yadda suka fassara tawakkali a matsayin gwagwarmaya ce dan karan kan mutum kenan mai tawakkali shine wanda baya gwagwarmaya dan karan kansa suka ce tawakkali tunda shine komawa ga Allah da roƙonsa shi kadai ya biya maka bukata suka ce yin wannan ai kanka kake rokawa saboda haka ka fita daga tsarin masu tawakkali shi mai tawakkali baya nema wa kansa komai wa qalu suka ce المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور وشي مي دوغرو wa kansa wani al'amari ne daga cikin al'amurra, wato yana neman wa kansa samun wata bukata ce daga cikin bukatun duniya walarifu ya yashhadu umura mafrugan minha fala yatlubu shay'a ce to al kuma masanin Allah wanda shine na musamman din suka ce shi yana hango al'amura to an gama da su gaba ɗaya saboda haka baya neman komai wannan shine abin da suke kira at-tauhid ko tauhidul khassa tauhidul khassa ne suke cewa Allah anni an yushahida al-haqiqa aw an yashhada al-haqiqa fala yaran faila illa Allah ya kai ga mataki na hakika don haka baya ganin mai aiwatar da wani abu sai Allah don haka su agun su masu wannan aƙida wannan aqida ce ta wasu daga cikin sufaye waɗanda suka zurfafa cikin sha'anin sufanci har ta kai su ga kaucewa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce al'amura gaba ɗaya ubangiji ya riga ya hukunta ya sanya komai yadda yake son shi saboda haka ya kaddara komai da komai na nan duniya da na can lahira suka ce duk an gama komai da komai saboda haka kai bawa ba ka da wani abin da za ka nema sabo a yi maka abin da dama aka yi za a yi maka an riga an rubuta shi saboda haka mai mai za ka yi kuma kaga sai dai ka zauna kawai idan kai dan aljanna ne ka shiga aljanna in mutum dan wuta ne ya shiga wuta amma maganar cewa yayi wani abu ko ya nemi wani abu duk bata taso ba kaga idan aka ɗauki wannan fassara aka ce shi ita ce tawakkali kaga an rushe addinin gaba ɗaya domin sai a daina wa Allah mai sallah ya daina sallah a daina azumi a daina zakka a daina duk abin da yake Allah ya ce a yi a kauce wa al'amru wan nahyu al'amru wan nahyu gaba ɗaya a kauce masa kaga anan an kama turfar da shedan da mai yake turba ta asaba wa Allah a yi aiki da alfasha wacce ubangiji ya hana to suka ce ai tun da an riga an kaddara waɗannan abubuwa baya buƙatar a ce ka nemi a canza maka wani abu li'anna al'umura mafrugan minha shi yasa har ta kai wasun su ma suna ganin duk abin da mutum yake yi to abin da Allah yake so ya na in ya gan shi yana da'a to abin da Allah yake so ya gani tare da shi kenan in ya gan shi yana ma'asiya wannan abun Allah yake so ya gani tare da shi kaga a gurin su ba sa bambance tsakanin abubuwan da Allah yuhibbuhu da abubuwan da ubangiji baya so karahu to a gurin su duk abin da ya kana to fa huwa min mahabbillahi subhanahu wa ta'ala kaga wannan fata ce ubangiji ya nuna akwai abin da yake so akwai abin da baya so wala yarda li ibadihi al-kufr ubangiji baya yarjewa eh, bayinsa. bayan sa kafirci ubangiji baya yadda bayansa su zama kafirai to haka nan ubangiji ya kawata imani a zukatan wanda yana fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ubangiji ya kawata imani a zukatan bayi ya kuma sanya musu kiyayyar kafirci a zuciyarsu da fasikanci da kangarewa kaga ashe kenan yana son imani amma baya san kafirci baya san fasikanci da kangarewa kaga ashe akwai bambanci tsakanin wannan da wannan to a zo a ce dukkan abin da ya wakana daga mutum wannan shine muradul lahi to babu shakka wannan shine muradul lahi minhu babu shakka wannan rashin bambancewa ne tsakanin al-iradatu shar'iyya da al-iradatu qadariyya al-iradatu shar'iyya tace irada da ubangiji yake so abin da yake so a shar'ance wanda yake da alaka da al'amur wan nahyi daga bayansa al-iradatul abin nan qadariyya al-kauniyya shi da abin da ya wakana da mashi'ar ubangiji ubangiji ya ga dama ya wakana ba lalle bane ya ta'allaka da abin da Allah yake so ba lalle ne ya ta'allaka da wannan ba zai iya ta'allaka da abin da Allah yake so zai kuma iya ta'allaka da abin da Allah baya so to mumini dole ya bambanci tsakanin al-irada shar'iyya da al-irada al-qadariyya dole ne ya bambance tsakanin alqada'ul shar'i da alqada alqadari to wanda bai bambance tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu ba to babu shakka kafarsa za ta zane zai fada cikin ainihin turba ta halaka to wasu kuma suna suranta tawakkali da surar da ainihin ba ita ce shari'a ta zo da ita ba a ce wato ainihin tawakkali shine gaba ɗaya ka kakkaɓe riƙo da asbab ko riƙo da wasu asbab daga cikin al'asbab waɗanda suke ubangiji ya ta'allaka samun abu da su za mu ga al-ghazali a cikin littafin sa ya ulumuddin ya karkata asbab kaso wajen gida uku al-asbab al-yaqiniyya da al-asbab shubhu yaqiniyya da kuma al-asbab al-mawhuma shi al-asbab al sababin da yake na yaƙini wanda ubangiji ya sanya samuwar musabbab tare da shi yaƙinan kowa ya ta tantance da haka yace wannan dole ne kai riko da shi kuma bai isa ba dole ya faɗi haka yace kamar ci ga wanda yake jin yunwa ko sha ga wanda yake jin kishi ko mai neman ɗaya ya aure ya kusanci matarsa to dole ya faɗi haka ya iya cewa kana jin yunwa karkaci kana jin kishi karka sha kana son ɗaka kakkai aure dan in ya faɗi haka to babu wanda zai saurare shi dukkan wani mai hankali ya san abin da yake faɗa ba mai yiwuwa ba ne. Don ubangiji sunnarsa ta gudana ya aiwatar da waɗannan abubuwa tare da waɗannan abubuwa duk da cewa ƙadirun mai iko ne ya halicci ƙoshi ba tare da ci ba mai iko ne ya halicci kawar da kishi ba tare da sha ba mai iko ne ya halicci ya halicci halitta ba tare da ainihin uwa ba ko ba tare da ainihin uba ba kamar halittar annabi adam da halittar hawa da kuma halittar annabi isa alaihi salam amma sunnatullahi al-ghaliba wacce ta yi rinjaye wacce take gudana a bayansa shine waɗannan abubuwa suna da alaka da waɗannan abubuwa shi koshi yana da alaka da ci haka nan kawar da kishi yana da alaka da sha haka nan aure yana da alaka da ko samun ta yana da alaka da aure haka ubangiji ya gudanar dukkan wanda yake son ɗaya daga cikin waɗannan sai ya bi ta waɗannan hanyoyi idan ya kauce musu kuma ya ce yana son mutum da yana jin yunwa yana son ya ƙoshi amma ya zauna ya ce shi ba zai ci abinci ba a kawo masa abinci a ce ya ci ya ce ba zai ci ba ubangiji in ya so ya ƙoshi zai ƙosar da shi ko ya ce yana jin kishi a kawo masa abin sha ya ce ba zai sha ba ubangi in ya so ya tabbatar masa da ainihin koshi daga wannan kishi din zai yi ba tare da ya sha ba ko ya ce yana san da amma kuma zai aure ba to mutumin da aka samu da irin wannan hali babu shakka mutane za su ce ya zautu ko kwakwalwarsa ta kwanci ba za a taɓa ɗaukar shi mai hankali ba saboda ka rabdul asbab kulliyan wannan la yasduru illa an majani la yasduru an al mai hankali ya ya gaba ɗaya ya kaure cewa asbab gaba ɗaya don haka shi kansa gazali ya sanya cikin waɗannan asbab ne da labudda minha yace saboda yaqiniya ce to amma a dai wannan bayanin sai sai da ya dan saki hanya kaɗan yace su waɗannan ci da sha ba tare da su koshin yake ba wannan kuma aqida ce ta mu'tazila ba aqida ce ta ahlus sunna ba tare da su koshin yake ba ce bal yakhluqu Allahu shaba'a indaha la biha yakhluqu Allahu shaba'a والري عندها لا بها to kaga wannan ba aqida ce ta ahlus sunna ba aqida ahlus sunna ubangiji yana halittar wannan abin nan koshin ne tattare da abincin ba a cewa cin abincin daban kuma koshin daban ba a cewa shan ruwan daban kuma koshin daban a tattare ubangiji yake hada su dan wannan ya zama sababin wannan kamar yadda saukar da ruwa a sama yakan zama sababi na fito da tsirrai kamar yadda Allah cewa an zalla bihi ma sahaba ta zama sababi na saukar da ruwa girgije kenan Allah cewa an zalla bihi bihi alma wa akhrajna bihi min kulli thamarat an zalla bihi ma ay bis sahaba bi din nan alba'u din nan lissabab ce ba'u sababiyya ce da wannan girgije ubangiji ya saukar da ruwa sannan kuma da wannan ruwa ya fitar da yan tsirrai a kenan ubangiji yana hada abubuwa yana hada asbab ma al-musabbibatiha ba a cewa sabab daban zaman kansa yake ba ya da wani ba ya da wani tasiri da ubangiji ya halitta tattare da shi a ce kamar misali wuta daban ko kuna kuma daban a ce wuta daban kuna daban a'a ubangiji ya halicci kuna tattare da wuta da zarar aka kunna wuta mutum ya sa hannu to zai ji kuna zai ji zafin zai ji alam to haka ubangiji ya hada wannan kamar yadda ya hada yunwa da makakin yunwa din tattare da ita lokacin da kake jin yunwa zaka ji alam zafi na yunwa tattare da kai to haka ubangiji ya halicce su ya hada su to amma ga zaji da yazo bayani a nan sai ya dan saki layi ya kama wani hanya daban ya bar hanya ta ahlus sunna wanda alqur'ani yake nunawa sannan yace sababi na biyu shine wanda yake sababi wanda yake kusa da yaqini amma bai kai yaqini ba yace kusa yake da yaqini amma bai kai yaqini ba to shine sai misali yace kamar misali mutumin da zai yi tafiya sai ya yanki dokar daji inda babu mutum gaba ko baya ba tare da ya ebi guzuri ba na abinci ko abin sha ya kuma san tafiyan nan zai iya tafiyar wata ɗaya ko ƙasa da haka zai iya tafiyar ta cika ba tare da ya samu abinci ko abin sha ba sai ya yadda kawai ya sa kan shi ainihin ya kama gaba ya shiga jeji to kaga anan akwai yiwuwar ya halaka tun da saharan nan ba ruwa a ciki babu abinci babu ganye babu abin da zai ci ya rayu amma kuma ya yadda ya shiga ya ce zai yi tawakkali to kaga a nan shi da zali abin da ya ce ya ce ya halatta ya halatta kawai ya ɗirka ya shiga ciki kuma in ya shiga ciki amma ya sa sharaɗi guda biyu ki sharadi na farko ya zama da zai iya jurewa yunwa zai yayi wa kansa tirenin zai yi sati guda ko sati biyu bai ci bai sha ba sababi na biyu kuma ya kasance zai iya cin irin su ganyayyaki da ciyayi kamar yadda dabba take ci ya zamana zai iya cin kome ya samu to in ya cika waɗannan sharuɗa to kawai ya yi bismillah ya shiga ya ce to in ya yi haka to wannan yana nuna tawakkalinsa ya kai matuƙa wanda zai iya yin haka tawakkalinsa ya kai matuƙa shar'ance wannan eh, ilqa'un nafsi ne fi tahluka jefa kai ne cikin halaka Allah madaukakin sarki ya hana wannan wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku cikin halaka mutumin da zai kama dokar daji ba tare da ya dauki buzuri ba babu abin sha tattare da shi kawai ya ce shi ya dogara ga Allah ubangiji shi ke bayarwa shi ke hanawa abinda ubangiji ya raba ya bashi yana nan a ajiye ko a dokar daji zai zo same shi wannan ba shi ne tawakkalin da shari'a ta ce ai ba tawakkali ne sai ka rike asbab ka rike sabab in ka rike sabab to sai kuma ka ce ubangiji ka bani amma ka saki sabab ka kama akasinsa kuma ka ce ubangiji zai baka wannan ba kana son ka ka ainihin ka ka tafi ka tafi Kano haka za ka yi kudu ko kudu za ka yi ko daga Katsina to sai kawai ka dirka ka dirka ka tsara yin arewa kuma ka ce kai ubangiji in ya so kai ka Kano kawai za ka ganka a Kano eh. wannan ka saki sabar hanyar zuwa Kano ga ta nan ka kama hanyar zuwa Kano sai ka ganka a Kano amma ka kama hanyar shiga Nijar kuma ka ce ubangiji in ya ga dama zai kawo kano ta hanyar cikin nijar kaga wannan ba riko ne da asuban kuma wannan hauka ne ya ce to kaso na uku shine wanda suke asbab muhima ko mawhuma waɗanda ba na tabbas ba ya ce ka tadbiri fi talabil qut dan dabaru wajen neman abinci fita kasuwa da kasa kayanka kana ainihin tallata kayanka kana kokarin a sai kayanka yace wannan asbab ne mu mauhuma don haka ba lalle ne ba lalle ne kai riko da su ba to shi yasa har ya fifita ma mutumin da zai zauna a gida baya sana'ar komai wai ubangiji idan ya so bashi zai bashi in ya in bai so bashi ba ko ya fita ya nema ba zai samu ba saboda komai an riga an karkasa shi an raba shi ba zai taɓa samun sama da rabansa ba don haka rabon kwaɗo baya hawa sama in ya hau ma zai faɗo don haka shi yana gida ba zai fita ba kaga ma wanda ya saba koyarwa musulunci domin wanda zai yi haka zai dogara da kuma mutane su su bashi kaga ya ki dogaro ga Allah ya ce wai tawakkali yake kuma ya dogara da wasu ya dogara da mutane domin zai jira shi ma ga zalin cewa wai ko da ya zauna ai mutane za su tausaya masa su bashi to haka ake so ai annabi cewa al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla ko kai ka bayar shi ba alkhairi ba a baka ba to kuma a ce wai falala ce mukami ne matsayi ne martaba ce daraja ce ka zauna sai an baka a ce wai ka ƙara samun matsayi ka zama babban wali kaga anan mai baka ya fi ka walittaka wanda zai baka ka zauna a masallaci ya fi ka walittaka to kaga duk wanda yana daga cikin guraren da gazali ya yi wa tawakkuli fassarar da ba haka take ba ce tawakkali shine wanda duk abin da kuma ya shigo hannunka gaba ɗaya za ka sare yadda shi ba za ka aje komai ba in ka aje to ka fita daga cikin tsarin masu tawakkali tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana aje abincin shekara ga iyalansa dan bai ba zai koya musu tawakkalin ba daga lokacin lokacin da aka buɗe khaibar fai'u da aka samu na khaybar da ganimar khaybar ubai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ne ya dakaru li ahlihi quta sana bayan fatu khaybar sana tabi'a to kaga inda a ce wani matsayi ne da ake so mutum ya kai shi zai samu lada annabi sai ya kwadaitar da iyalansa ya nuna musu cewa su yi hakuri kan mu aje komai sayyidina abubakar lokacin da ya zama khalifa ya fita zai tafi kasuwa da yan abin nan eh, rigunansa zai je sayar sahabbai suka ce a ina za ka ya khalifatar musulmi ya khalifatar rasulillah yace zai tafi kasuwa nema iyalinsa abinci suka ce to ai ba zai yi ba yanzu kana khalifa kuma ka tafi kasuwa ka bar ka fadar mulki don haka ka zo za a yanka albashi a dinga biyan ka to kaga a irin tunanin su ga zali wannan bai cika mutawakkili tunda zai tafi kasuwa dan shi al tawakkul al-haqiqi a gurin su shine tarkut talbir kada ka ce zaka nema in ka nema kada in ka samu kuma kada ka ce zaka zaka ainihin alkinta abin da ka samu kawai ka kashi kaga wannan mataki shi ya jawo aka yi ta samun yan zaman kashe wando da sunan addini tun baya sana'a baya neman na kansa da sunan shi addini yake yi sai dai a bashi to sai dai zauna ya ta wasu wuridai wa zakiru ne suna nan da yawa sun hauka ciwon wallahi baya wata sana'a sai dai ya bugari yana ta zagayawa da carbi a waya yana ihu wai zikiri yake ana bashi ana bashi sadaka kuma mutane sun zata cewa kamar shi ya fi su kusa da Allah ba su san cewa sun fi shi kusa da Allah ba dan wannan abin da yake ba addini bane akwai wani sahabi da da aka kira ki zakiru shi ban taba jin wani sahabi zakiru ba amma a ce wai akwai wani zakiru duk jikinsa carbi ne yana yawo gari gari da kaya dukun dukun ana ba shi sadaka to kaga wannan ya bar Allah ya koma kuma ya rike ainihin al-makhluqin ya rike bayan Allah maimakon ya rike ubangiji ya je ya nema ya dogara ga ubangiji ya sa ran ubangiji zai iya bashi to kaga duk wannan yana daga cikin koyarwa wacce take ta jawo wa musulmi a wasu lokuta ma ci baya har abokan gaban su suka zo suka wuce su domin an koya wa musulmi cewa su zama ci ma zaune kar su tashi su nemi na kansu kar su yi ta'alluq bil asbab an ce wannan duniya ba ta su bace ta wasu ce saboda haka suka tattara dukkan wani abin da zai Samar da dan adam ci gaba a rayuwarsa ya sauƙaƙe masa hatta sha'anin addini din da bautawa Allah din suka tattara suka watsar ka duba Abu Hamid al-Ghazali Allah ya gafarta masa ka duba a cikin iya ulumuddin irin abubuwan da ya rubutawa a lokacin da yake rubuta irin waɗannan maganganu yake nuna cewa ka yanke daga dukkan sha'anin duniya ba kai ba harkar duniya ka je can cikin wani kogo ko cikin wani wata bukka ka taƙaita kawai cikin zikiri da abin ba ruwanka da harkar duniya a lokacin da yake wannan bayani ba a lokacin ne ake ta gwagwagwa da tirjiya da ta da kura da kiristoci salibiyya da suna bukatu suna kokarin su kwace baitul maqdis sun kwaci baitul maqdis ana kokarin a kwato ta ta dawo hauzin musulmi to kaga a lokacin da ya kamata ya zaga musulmi su tashi su zama wani abu su yi karfi kamar yadda Allah ce wa aiddu lahum mastafatun min quwwa wa min ribat al-khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum maimakon ya zaga su kamar yadda Allah ce ya ayyuhan nabiyyu harrid al-mu'minina ala qital sai zama yana zaga su su je su yi bara a ihya ulumuddin gaba daya har ya gama rubuta littafin bai yi bayanin jihadi ba tare da cewa a lokacin ana kololuwar jihadi amma yana bayanin yadda za ka yi bara da ladubban yadda za ka zama mabaraci da sifofin da ya kamata mai bara ya zama yana da su haka cikin irin wannan yanayi ya za a al'umma ta ci gaba da kowa ya daka ta tashi ya za a yi salibiyu na ba za su kwace duka kasashen musulmi ba ma yana kogonsa za a zo a same shi a datsa shi tunda ya ce a koma a yi ta da zikirai ana ana dogaro da bara to wannan abin ya jawo musulmi a wani lokaci ta hallu sun ci baya kwarai kwarai kwarai da gaske maimakon su ci gaba wajen raya ainihin duniya kamar yadda Allah ce wala tansa nasibaka min dunya su raya duniya ta yadda za su samu kusantar ubangiji cikin cikin hali halin da yake mai sauki sai ya kasance an koya musu cewa su yanke daga abin nan an nuna musu cewa al'abdu majbur bawa mutum ne wanda yake tilasta shi ake inda yake tafiya musayyar ne la mukayyar ba ya da zabi duk inda ya ganshi yana tafiya kawai nan nan aka su ubangije so tura shi ubangije bai sa masa wani zabi ba bai ba shi wani katabus ba tare da cewa wannan ba koyarwa ce ta aƙidar musulunci ba aƙidar musulunci ta sanya wa ɗan adam wani kadar na mashi'a na ikhtiyar inna hadaina sabila imma shakira wa imma kafura ubangiji ya san cewa ya kaddara abubuwa amma ya ce qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun duk da cewa an kaddara abubuwa ubangiji ce ku yi aiki ku yi aiki amma a ce kada a motsa jiki kada a yi komai da zamana ka daidaita daɗi da wahala yadda za ka sa kanka cikin wahala daɗi haka za ka sa kanka cikin wahala kana sane wannan ba daidai ba ne hatta kai wani ya tambayi abu ya al-bistami yadda shi gazzali yake kawowa yace wai abin da abu ya al-bistami ya tambaye shi ce wanda ya tawakkali ne sai yace da shi tawakkali shine ka duba damanka da hagunka babu abin da kake gani sai kunamu da macizai ainihin da miyagun namun daji amma ba tare da zuciyarka ta motsa wannan shine tawakkali sai abu yazid al-bistami sai ya ce ba laifi ka dan kusa amma tawakkali shine ka duba hannunka na dama kaga yan aljanna suna ta antamawa cikin ni'imar Allah ka duba hannunka na hagu kaga yan wuta ana ta musu azaba ba tare da kaga bambanci tsakanin waɗannan da waɗannan kaga ba bambanci tsakanin na yan aljanna da yan wuta shi ne tawakkali to kaga wannan wannan ba aqida ce ta musulunci a ce babu babu bambanci la tamyiza baina baina ahli aljannati wa ahli an-nar la yastawi ashabul jannati wa ashabun nar ashabul jannati humul faizun ba yadda za a yi su zama daya ubangiji ya fifita yan aljanna ya sanya su ne masu nasara su ne masu jin daɗi amma wai idan har ka ji cewa wannan ya baka tsoro kuma ka yi sha'awar wancan to ka fita daga tsarin masu tawakkali yace idza harraka zalika sirraka faqad kharajta an jumlatil mutawakkili idan kaga yan aljanna a nan cikin ni'ima kaga yan wuta a hagunka ainihin cikin azaba wannan yasa zuciyarka ta motsa to ka fita daga cikin masu tawakkali haka wannan ai ba suran tawakkali bane kamar da musulunci ya zo da shi wannan wani tawakkali ne daban wanda babu yadda za a yi ta tafi daidai da tsarin tawakkali ainihin a cikin koyarwar addinin musulunci to shine ibnu taymiya ya ce wa qalu suka ce المتوكل يطلب بتوكله امرا min umuri Shi mai tawakkali wai yana neman wani al'amari ne daga cikin al'amura da tawakkalin nan nasa wal arifu yashhadu al umura mafrugan minha shi kuma masanin Allah yana ganin al'amura an riga an gama da su fala ya tsulubu shay'an da haka baya neman komai sai yuqalu ibn tabi'a ce to sai an samu su da cewa ammal awwal amma wancan magana ta farko da kuka faɗa fa inna at-tawakkula a'ammu min at-tawakkuli fi masalih ad-din aw dunya idan aka ce tawakkali ba ana nufin neman duniya kadai ba ko in aka ce tawakkali ana nufin neman addini abin da ya shafi addini kadai ba a kalmar tawakkuli ta kunshi neman abin da ya shafi addini da abin da ya shafi duniya duka kalmar tawakkuli ta kunshi ka dogara ga Allah wajen ya tsare maka imaninka ya tabbatar maka da imaninka ya ainihin ƙara maka imani a zuciya ya katange ka daga saban Allah ya katange jinka da ganinka da motsinka daga dukkan abin da Allah baya so wannan duk yana daga cikin tawakkali kaga wannan yana da alaka da sha'anin addini kuma tawakkali ne a nan ma haka nan kai tawakkali ga ubangiji wajen ya baka cin ka da shanka ainihin kada ya sanya bukatar ka a hannun wani wannan ma tawakkali ne yana da kuma alaka da sha'aninka na na rayuwa ubangiji ya hore maka abin da zaka ci ka sha ba tare da ka kaskanta ba ubangiji ya hore maka abin da zaka taimaka ma wasu masu bukatar taimako wannan dai yana daga cikin tawakkali don haka aka ce tawakkali ba ana nufin neman duniya kadai ba ko ana nufin neman lahira kadai ba ana nufin neman lahira ana nufin neman duniya duka shi da abin da ibnu taymiya ke ga mu su sun zace aka yi magana tawakkali ana nufin neman duniya kadai banda neman lahira a cikin sha'anin lahira din ai akwai tawakkali ya za a yi ka iya bauta wa Allah idan ubangiji bai agaza maka ba ya taimaka maka ya tabbatar maka da imani a zuciya ba za ka iya bauta wa Allah don haka kaga nan ma kana buƙatar tawakkali ce fa inna tawakkula fa innal mutawakkila a gyara fa innal mutawakkila yatawakkalu ala Allah subhanahu fi salahi qalbihi wa dinihi wa hifzi imanihi wa ziyadati wa ziyadati yace domin mai dogaro ga Allah yana dogaro ga Allah subhanahu wata'ala wajen ya gyara masa zuciyarsa ya gyara masa addininsa ya tsare masa imaninsa ya kuma kara masa imani wa a ahammul umuri ilayhi waɗannan sune mafi muhimmancin al'amura a wajensa wa li haza yunaji rabbahu fi kulli salatin bi qawlihi saboda haka bawan Allah na kwarai bai tawakkali yake ganawa da ubangijinsa a cikin kowace sallah yana ce mata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka kaga ai hada bauta da neman taimakon Allah bauta wa Allah a cikin sha'anin addini da kuma neman taimakonsa a cikin sha'anin addini da na rayuwa duka waɗannan abubuwa biyu sai sun haɗu idan ya kasance kana bauta wa Allah amma ba tare da isti'anatu bihi ba wato kai bautar kawai ka sa a gaba amma baka neman ubangiji ya taimaka maka cikin bautar nan ta zamana ka dawwama a kanta ka jajirce a kanta ba tare da kana neman taimakonsa ya nuna maka daidai a cikin bautar ba kada ka yi bauta da abin da yake Allah bai shar'anta ba ba tare da kana yin wannan ba kaga anan ka bar isti'ana ka kama hanyar bauta ita kadai a nan ne wani lokaci ake kauce hanya to haka nan ba tare da ka rike isti'ana ba ba tare da bauta ba wani har kullum kawai abin da yake tunani ya samu ubangiji ya ya hore masa ya zama mai shi mai akwai amma baya tunanin bauta wa Allah to kaga wannan ma shi ma ya saki hanya saboda haka mutane dangane da wannan aya sun kasu gida uku ko hudu akwai wanda yake ya riƙe wato yana shahidun rububiyya faqat yani ya al-isti'ana wala ya shahidu al-uluhiyya har kullum maganar ubangiji ya taimaka mata yake baya maganar harkar bauta wa Allah yayi abin da Allah yake so don haka za ka ga wasu ma a irin wannan yanayi sun kama hanyar da ba ta Allah ba wajen neman abin da suke bukata sun saki layi sun kama hanyar ba ta Allah ba amma kuma suna nuna wa mutane su hanyar Allah suka kama sai kaga an je gurin boka a ce an je gurin malami boka a kirawo shi malami saboda kawai a sa mutane cikin rudu a cewa boka malami sai ai malamai suke masa addu'a kuma bokaye ne matsafa ne masu ta'amuli da aljanu masu kafircewa Allah ba za su yi maka ba za su yi mu'amala da kai ma sai sun sharɗanta maka abin da yake kafirci ne saban Allah ne ka yarda sannan su yi mu'amala da kai sannan su yi kokarin tunanin ya za su biya maka bukatar ka kaga wannan shi a gurin sa ya kama bangaren wa iyyaka nasta'inu amma ya saki iyyaka na'budu wani kuma iyyaka na'budu din ya rike ya saki iyyaka nasta'inu saboda haka shi a gurinsa bautawa Allah ce kawai tsantsansa amma ba tare da yana dogaro da ubangiji ba cikin abin da yake da bautawa Allah saboda haka zaka same shi yana cikin bid'o'i ba domin bai koma ga ubangiji akan ya nuna masa abin da yake daidai ba bai dogara da ubangiji wajen ya tabbatar masa da wannan imanin nashi ba kaga anan shi ma ya saki bangare guda ya rike daya akwai wanda yake zai rike duka biyu zai rike na Abudu wa iyyaka nasta'in wanda shine ake bukata mumini ya kasance ya zama daga cikin masu wato waɗanda suke bin turbar na Abudu Allah suke bautawa sannan wa iyyaka nasta'in shi kadai suke neman taimakonsa a cikin bautarsu da kuma cikin harkar rayuwarsu sai kuma ka suna hudu waɗanda ba sa cikin iyaka na abudu ba sa cikin iyaka na sa'i ba sa wannan ba sa wannan su ne zunzurutun kafirai maƙiya Allah ba a bauta wa Allah kuma ba a tunanin Allah a zuci ba a dogaro da Allah a cikin abin da yake na rayuwa ko a cikin abin da yake na addini Allah ya yi umarni ko kuma ubangiji madaukakin sarki ya sanya wannan aya a cikin abin da bawa yake karantawa a kowace sallah kama fi kaulihi kamar yadda Allah kuma yake cewa fa'budhu wa tawakkal alai ka bauta wa Allah ka dogara gare shi kaga daidai take da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa'budhu shine iyyaka na'budu wa tawakkal alaihi shine iyyaka nasta'in sannan wa qawluhu alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni kaga nan ma ya haɗa duka biyu ga Allah kadai na dogara kuma ga Allah kadai nake komawa cikin al'amura kaga Allah kadai na dogara shine wa iyyaka na na abin nasta'in sannan wa ilaihi unib al inaba shine gaba daya abubuwan ka su ka ta'allaka su da ubangiji na ibada gaba ɗaya ya zama na kana yin sai da ubangiji yake so kana kaskantar da kai gaba ga ubangiji kaga wannan shine iyaka na abudu haka nan Allah ce qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi mata kaga anan ma ubangiji ya hada tsakanin dogaro ga Allah da kuma bauta wa Allah shi kadai da barin abin da Allah madaukakin sarki ya ce a bari to wannan shine abin da ubangiji ya faɗa wanda yake nuna cewa tawakkali ya kunshi waɗannan abubuwa duka fa wakar jama'a bainar al-ibadati wat tawakkul fi ubangiji ya hana hada tsakanin ibada da tawakkali a gurare daban-daban kamar yadda yake a cikin waɗannan ayoyi li'anna na yajma'an ad-din kullahu kullahu domin waɗannan abubuwa ibada da tawakkali su suka hada addini gaba daya wali hadha qala man qala min salafi saboda haka wanda ya faɗa daga cikin magabata ya faɗi cewa inna allaha jama'al kutubal munazzalata fil qur'an ubangiji madaukakin sarki ya hada dukkanin littattafai da aka saukar ya tattara su gaba daya sa a cikin alqur'ani wa jama'a ilmi alqur'ani fil mufassal kuma ilmin alqur'ani gaba daya ubangiji ya tattare shi a cikin almufassal wato daga suratul hujurat zuwa suratul nas shine malamai suke kira almufassal wa jama'a ilmi almufassal fi fatihatil kitab afwan almufassal sune ainihin ah, surorin nan guda bakwai surorin ɗaya daga suratul hujurat zuwa suratul nas suratul nas sai ake kira al-mufassal wa jama'a ilma fatihatil kitab fi qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan ubangiji ya tattara ilimin fatiha gaba daya a cikin iyyaka na'budu da kuma iyyaka nasta'in waɗannan su ne kalmomi guda biyu waɗanda suka kunshi addini gaba ɗaya kamar yadda ibnu taymiya yake faɗa to ibnu taymiya ya koro bayani a game da abin da ya shafi tawakkali da kuma yadda musulunci ya kirawo dukkan wani mumini ya zama mai tawakkali a cikin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama za mu dakata a nan insha Allah sai a sati mana gaba za mu ci gaba da sauraron ibn taymiya a cikin wannan bayani da yake mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yana son bayani ne akan maganar da wasu shugabannin shi'a suke yi na cewa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama hajjin ban kwana Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wahayi ya sanar da jama'a sayyidina ali zai gaje shi sai bai faɗa ba har ya je mararraba aka sake yi masa aiken sannan ya faɗa juma'a biyu kenan yau wato wannan dai ita ce tambayar kuma ya ce yana kalubalantar shi da shi yana kalubalantar malamai da su kawo masa koda da ifin hadisi ne wanda manzon Allah ya ce a yi zaben shugaba bayan ya yi wa fadi to Allah ya sauke ah, kamar yadda ibn taymiya yake faɗa a cikin littafin minhaj sunna fi alal ala shi'at al qadariyya wato su shi'a har kullum idan za su yi maka hujja da abin da yake na ne abin da yake ruwaya ne to ba za su kawo gaskiya ba sai dai su yi maka karya. in kuma za su baka kiyaci na hankali ne to za su yi wauta wanda kuma ilimi daman waɗannan hanyoyi su ne tsotsuwarsa ko dai abin da za a samu daga nakali daga mutumin da yake ko kuma tushen da yake na gaskiya ko kuma ainihin siyasi na hankali wanda hankali zai yarda da shi to duka waɗannan hanyoyi biyu ba su samu daidaito ba a gurin shi'a in za su baka labarin da abin da yake ruwaya ne za su baka na ƙarya in kuma za su baka abin da yake na hankali da to za su yi maka wauta ne kaga kenan babu ta inda zaka samu sahihin ilimi a wajen su wannan abin da suke faɗa shine hadisin gadir khum hadisin gadir khum hadisi ne wanda wani bangaren ya inganta amma daga baya suka yi ta kare-kare a ciki da wasu labarurruka marasa kan gado wanda hankali ba zai taɓa yadda ba ba don komai ba su yi amfani da wannan kare-kare wajen su zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin gadir khum sunan guri ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama hajjatul wada a kwana wato a a ran 18 ga watan zulhijja ya zo wannan gadir khum kafin an baro madina an baro maka kafin a iso madina a nan ya tsaya ya yi bayani to akwai hadisin da ya faɗa man kuntu maulahu fa aliyun maula ya yi ga a riƙe alƙur'ani ya yi da a kyautata wa ahlul bai. wanda ya tabbata a cikin littafin sunna to sai suka zama sun yi kare-kare a ciki tun daga sun ce tun daga wato wajen hudubarsa ta aikin hajji ya naɗa na ali a matsayin khalifa suka kawo ayar ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas suka ce wannan aya ta sauka game da ainihin shugabancin ali wanda kuma dukkan malamai ijma'an abinda suke cewa wannan aya ba a lokacin ta sauka amma shi'a sun dauke ta sun da ita a wannan guri suka ce shugabancin ali ake cewa ya isar shi kuma manzon Allah sai bai isar din ba sai da yayi tafiya sannan aka ya zo gajir khum sannan ya isar sai fa illam taf'al fama ballagta risalata in har baka ce sayyidina ali shine wasiyi ba shine khalifa bayan ka to sakon da aka dora maka baka isar ba wato wai ubangiji yana masa barazana akan ya sanar da cewa sayyidina ali shine zai zama khalifansa in ko bai yi haka ba to duk aikin da ya a baya rushe fama ballagta risalata wanda kuma ita ayar mu a wajen mu tana maganar sakon da Allah ya bawa annabi ne ka to kam idan ya boye to ya bai isar da sako ba wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a nan gurin da ya hudu ba yake cewa ala hal ballagt ala hal ballagt allahumma fashhad a lokacin yake gaya mutane shin ya isar ya isar ya isar ya ce wa ubangiji ka shaida haka annabi sallallahu ya gaya mutane tun a wannan hudubar cewa ya isar amma aka ce a'a bai isar ba to ya zai bai isar ba kuma zai dinga cewa mutane na isar kaga kamar suna tuhumar shi da ƙarya kenan ya ce ma mutane ya isar har ma yana cewa Allah kai shaida kuma an ce a'a ya boye maganar sai da ya zo gadir ranar goma sha takwas ranar goma ga wata bai faɗa ba sai da aka ƙara kwana takwas bayan kuma da ya ce mutane na isar kaga tun daga nan zaka fahimci akwai hauka a cikin maganar a nan ba wai kawai suna tuhumar ahlus sunna ko sahabban manzo Allah bane hatta shi sa manzo Allah din ana ganin ya to wa yake jin tsoro wa yake jin tsoro a lokacin ba zai faɗa ba sai da yazo wata mararraba wata mararraba kuma ga inda mutane gaba ɗaya an yi dandazo duk duniya a lokacin ana ana ana gindinsa yana bayani to ya zo mararraba waɗanda ya bari a makka fa ga su zan da suke tare da shi ba zai gaya musu ba sai da ya baro ya fito garin makka an zo wai mararraba yan masa za su tafi yan sham za su tafi su maje sai ya ce to a tsaya ya faɗa haka wannan aikin mutuncin manzo Allah ne shi kansa wanda yake ƙara gaskata maka maganar shi ibnu taymiyyah sannan abinda manzo Allah ya faɗa a hadisinsa Allahumma man kuntu maulahu fa Aliyu maula wannan shine ya inganta duk da cewa shi ma akwai magana ta malamai akwai magana ta malamai akan inganci shi kansa wannan lafazin kamar Imam al-Bukhari da Ibrahim al-Harbi cikin manyan malaman mu na hadisi su sun ce wannan ma bai inganta annabi bai faɗa nan ba haka in ka sa kafa ka shure ma kana da wasu malamai kamar irin su Bukhari da su inganta shi to wasu sun inganta iya wannan lafazin kamar imamu ahmad kamar tirmidhi sun haskana wannan ban kuntu maulahu fa aliyun maula wanda na zama majibincinsa masoyinsa to aliyu ma masoyin shi to wannan shi kadai ba shi ke nuna shugabanci ba domin akwai maganar maula da alwali dole a bambance tsakanin alwali a larabci shine shugaba annabi ba cewa ban kuntu walihi fa aliyun walihi ba ko haka yace maulahu maula ne wanda za ka jibinta ya jibince ka shi ake cewa shi ake cewa maula a ka jibince shi da soyayya ya jibince ka da soyayya sai an samu kuma abin daga bangare biyu ake samun muwalati ta ce kalmar muwalati mufa'ala ce ta bangarori biyu ka so sai na shi ma ya so ka wanda kuma daman Allah madaukakin sarki ya wajabta soyayya tsakanin mu'minai gaba daya إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون هذا أبنجي يا سن يسوية تكان المؤمنين كما لأن علينا daga cikin mu'minan da wajibi a so shi ba ka ga wannan ba shi ke nuna duk wani mumini shugaban wani mumini bane fa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da zalika zahir wannan aya tana nuna cewa dukkan mala'iku da dukkan dukkan mala'iku da sauran mu'mini dukkanin su shugabannin Allah ne dan ce fa inna Allah maulahu rasulillah wa wa mutumin ne ma'ana mai san annabi ne kuma annabi yana san shi shine ma'anar ayar to inda ka fassara maula da shugabanci sai ka fassara wannan ayar ma da cewa duk waɗannan shugabannin annabi ne kun duk kalma ɗaya ce maula maula saboda haka akwai jahiltar ita kanta luga din harshen larabci din da aka yi magana ba san shi ba domin wali daban maula daban amma ka ɗauka wali shine maula annabi ya ce man kuntu walihi ba to man kuntu maulahu fa aliyun maula wannan kuma dukkan mu'mini haka ya kamata su zama sai suka zo suka ƙara wani abu a abin nan wai annabi yana cewa fa innahu wasiyyi wa khalifati min ba'di wai manzo Allah ya ce shine wasiyyi na kuma shine khalifa ta a bayana اللهم والي من والاه وانصر من نصره واخذل من خذله ibnu taymiya ce wannan karin shi ma bai inganta ba domin waki in tarihi yana nuna ba haka ba cewa wanda ya fada da sayyidina ali ubangiji ka karya shi wanda kuma ainihin ya taimaka mishi ka taimake shi wanda ya ki taimaka mishi ka wulakanta shi na mace lokacin da aka yi fada tsakanin mutanen sham da mutanen ali wanda mu a'da sunna muna bayanin matsayin mu game da wannan abin da ya faru cewa gaskiya tana tattare da janibin sayyidina ali tare da janibin mutanen kufu ba janibin mutanen ainihin sham ba wannan bayanai don mun yi shi lokacin da muka karanta alwasiyatul kubra da mu ba ma tsoron mu faɗi gaskiya, don abin da don abin da yake aqida mu babu taqiya mu a ci fadar ta muke ba ma boyewa dan do aqida da zaka da ba za ta iya faduwa ba ai wannan ba aqida bace aqida ai ta kwana kwana ai tara a ba za a iya fito a faɗe ta ba a mu babu abin da ba za mu iya faɗa ba sai da in ba mu yarda da shi ba dama to saboda haka a za ka gani lokacin da aka samu rashin fahimta rashin jituwa tsakanin bangarorin nan guda biyu a ƙarshen lamari suwaye suka yi nasara mutanen kufa ko mutanen sham eh mutanen waye suka yi nasara mutanen sham ƙarshe khilafa a hannun wa ta koma ba banu umayya ba ba banu umayya su suka ci gaba da khalifanci ba ya aka yi inda a waccan addu'a ai addu'ar annabi ba ta faduwa in ya ce unsur man nasara waqzul man khazalahu wa adi man adahu ai kamata a ce mutanen sham ba su yi nasara amma kuma sun yi nasara kaga kenan annabi yayi wannan addu'a ba ƙarya aka yi sannan kuma waqzul man khazala me waqzul man khazala duk wanda bai fito ya zama ya taimaka masa a wannan rashin fitowar da matsan ba ya ubangiji ka wulaƙanta shi mafi yawa daga cikin muhajiru na ansar ba su fito sun shiga cikin rigimar ba cewa sun yi riko da wasicin manzo sallallahu alaihi wasallam in aka samu rikici tsakanin musulmi biyu kada ka shiga irin su sa'ad ibn abi waqqas irin su sa'id ibn zaid irin su abdullahi ibn umar duk ba su shiga cikin rikicin ba umumul muhajirin manya manyan muhajirin duk ba su shiga ba Allah ya wulakanta su fi sabilillah Allah ya wulakanta su bai wulakanta su ba inda annabi ya yi addu'a wannan to da ba su faɗi ƙasa ba tun da ba su fito sun taimaka masa ba kuma annabi ya ce duk wanda bai taimaka masa ya Allah ka tozarta shi da sun tozarta amma ba su tozarta ba ba su tozarta ba za mu ga a hannunsu ubangiji ya ba da nasara mutanen mutanen sham ba su tozarta ba sun yi yaƙi da kafirai a lokacin muawiya aka fara shiga jirgin ruwa aka fara fita ana kai hare-hare da jirgin ruwa kuma ana cin nasara a lokacin sa aka bude Constantinople aka bude aka shigar da musulunci Cyprus kasar Cyprus a lokacin sai da Muawiya wanda annabi yayi bayanin wannan mu'jiza din da tabbata hadisin hadisin ah, mafarkin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi to kaga da a ce ubangiji annabi ya yi wannan addu'a da babu wani yaki da mutanen sham za su shiga da kafirai ba ce an yi nasara a kansu to amma Allah sai ta ba su nasara sai ta ba su nasara wanda yake nuna maka cewa wannan maganar cewa wai an yi wannan addu'a ƙarya ake da manzo Allah yi ta ba za ta faɗi ba saboda haka har kullum idan suka yi kare ƙaren su to za ka ga abubuwan da suke fito da ƙaryar kare-karen da suke zahiri wai ma har aka ci gaba da cewa wai nan take bayan annabi ya gama bayani kamar fa wani wani tim na siyasa wai bayan an gama bayani abubakar ya zo masa congratulation umar ya zo masa congratulation suka ce shi ne shi ne shugaba daga baya kuma da aka koma bayan manzo Allah ya wafati sai su kawai suka juye abin sai kawai suka canza ra'ayi suka yi wa suka yi wa sayyidina al-makarkashi ka duba wannan kuma ka zo ka ce musulmi na duniya gaba ɗaya sun haɗu an yi musu wannan ba manzo Allah ya musu wannan ba. a ce da sayyidina Abubakar ko wasu mutum hudu tare da shi Abu Ubaida ibn jarra. a ce su hudu kawai sun murde abin kuma dukkan musulmi su shiru su sa musu ido kana tsammanin zai yi a wannan lokacin bayan ga abinda manzo Allah an ce ya faɗe shi karara gaban mu'minai a ce saura kawai sun zira ido mutum hudu sun murde abu ai ko irin wannan zabe da ake yi na je ka ka idan aka yi murɗiya ai ana ga turjiya ko ya take ko da ba za ta yi nasara ba ba haka yake faruwa ba wani imani ne gare su su masu turjiyar to amma a ce sahabbai sun ka an kasa samun waɗanda za su taso a yi ɗan hayaniya a ce duk su yi wa sayyidina alimu abin da abubakar baya su kira wasu khalifatu rasulillah to kaga wannan shi ke gaskata maganar annabi wa ya aballahu wal mu'minuna illa ababaka. saboda haka wannan shine abin da ya faru amma maganar cewa wai an tara mutane an ce an taga annan ali an ce shine shugaba daga baya kuma wasu sayyidina abubakar da musulmi suka yi shuru suka danne abu haka wannan duk tuhumar dimbin sahabbai ne gaba ɗaya ba ba ba wanda ka rage ba wanda ka bari duk gaba ɗaya ka abin sannan maganar da mai khilafa ta tabbata ai ahlus sunna suna da maganganu ahlus sunna suna da maganganu a game da me da me khilafar abubakar ta tabbata shin ta tabbata bin nas ko ta tabbata bil ikhtiyar in ta tabbata bin nas ta tabbata bin nas al jali ko bin nas al khafi bil ishara ra'ayi biyu ne ahlus sunna suke fada wasu ce ta tabbata bin nas al jali karara manzo Allah ya nuna cewa abubakar khalifan sa ne suna kawo hujjoji kamar irin hadisin matar da ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tana tambaye shi wani abu yace ta dawo ta karba ta ce in na dawo ban same ka ba ce in baki same ni ba ta ce gun abubakar wanda yana nuna mata in ba shi yayi wa fati abubakar shine a matsayinsa ta je gurin sa kaga wannan yana nuna shugabancinsa haka nan lokacin da yayi rashin lafiya yace ya himmatu laqad hamamtu an an unadi akhaki wa abaki yake ga wa na Aisha فأكتب لهم أحدا أن يقول قائلا أو يتمنى متمنين ويأبى الله ورسوله ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر naso in ce a je a kawo a kirawo Abdurrahman ibn Abi a kirawo Abu Bakar rubuta musu ahadi yarjejeniya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasa sanin halin da musulmi da matsayin da suka bawa Abu yace ya san musulmi ba zai yadda da kowa ba sai Abubakar. kuma haka ta faru ko gaba ɗaya sun masa mubaya a lokacin wanda ba ya ja a lokacin shine sa'ad ibn ubada shi kuma a lokacin yana son khilaf yana son shugabancin ne a bisa ka'idar minna amirun wa minkum amir amir al-ansari amirun wa min al-muhajirin amir saboda ka a nada shi ta bangaren mutanen Madina na Abubakar kuma ya zama ta bangaren mutanen Makka wannan shi ya jawo amma ba wai rashin ganin cancanta na Abubakar ya zama shugaba ba to saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yadda mutane gaba ɗaya suka yarda da ɗabi'ar sayyidina Abubakar cewa sun yadda sai da abubakar babu ya shi a lokacinsa don haka sai suka zaɓe shi annabi ya ce ba ma sai ya rubuta komai ba ba sai ya rubuta komai ba don haka wasu suna riko da wannan nassin da ire-iren su akan khilafancin sai da abubakar cewa bin nassul jalil wasu kuma malaman suna din suka ce a abin nassul khafi ne ishara ce ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu nuni amma ya san daga baya shi za su zaba bai fito kararra ya nuna musu ba sannan shi'a da suke cewa bin nassil jali annabi ya faɗi sayyidina ali shine shugaba a cikin shi'ar akwai waɗanda su kuma suna ga abbas aka ce da ƴaƴansa shi'ar rawandiya su abinda suke faɗa kenan cewa suka yi abbas aka yi sa shi shi da ƴaƴansa to kaga abin da ya zama kamaka ne amma abin da ya tabbata alqur'ani yana cewa lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim وأموالهم يبتغون فضلا من الله ويبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون da wannan sifa Allah ya sifanta almuhajiruna gaba daya Allah ya sifanta cewa humus sabiquna su masu gaskiya ba almuhajiruna ne suke kiran sayyidina Abubakar khalifata rasulullahi ba Allah ya ce gaskiya suke faɗa don haka maganar da suke yi na cewa shine khalifan manzo Allah ashe gaskiya suka faɗa don Allah ya ce su ne masu gaskiya wannan aya sai da abubakar ya yi hujja da ita lokacin da yake gaya wa ansar cewa cikin shawa ya kamata a samu shugaba yace ko Allah ya sifanta ku ya kira ku al-muflihuna mun kuma Allah ya sifanta mu ya kira mu al-sadiquna kuma Allah ya ce duk mumini ya yi koyi da da abin nan da mai gaskiya Allah ya kira cewa duk mumini yi koyi da mai gaskiya waccan sura ta cikin suratul tauba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin wa kunu ma as-sadiqin to mu kuma Allah ya sifanta mu da cewa ulaika humus sadiqun don haka ku zama ku zama a bayan mu ku kuke bin mu saboda haka wannan shine da malaman sunna suka faɗa wasu sun ce ta tabbata bin nafsul jali wasu sun ce ta tabbata bin nafsul khafi amma abin da yake akwai wanda shi ibnu taymiya yake da fulalatawa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hannunka mai sanda ga mu'minai kuma ya san cewa ba za su taba zabar wani in ba Abubakar saboda haka Abubakar ya zama kalimatu ijma babu wanda ya ja da shugabancinsa musulmi gaba ɗaya suka yi ijma'i shugabancin shugabancinsa a cikin shekara biyu da yana shugabanci ka duba irin abin da ya tabbatar wanda na ɗaya daga cikin mu'ujizozi na musulunci a shekara biyu ya zo ya samu rikici na almurtadduna waɗanda suka yi ridda kauyawa da su ga musulunci gaba ɗaya ba da da da mutanen musailama banu hanifa da suka yi tawaye su ma suka bi wani annabin ƙarya ya zo ya same su bisa ga wannan ga wasu can sun ce ba za su ba da zakka ba ga jaishu usama wanda za a tura shi abin nan ya je yaƙi da rumawa daular da take ɗaya daga cikin dauloli biyu da suka fi kowace daula ƙarfi a duniya annabi ya bar wannan rinduna tana shin tafi ta bar madina ga musulmi suna buƙatar a kafa wata runduna wacce za ta tsaya ta kare madina a cikin ɗan tsantsanin lokaci cikin shekara biyu sai na abubakar a lokacin ya kai shekara 60 a duniya amma ya iya samar da wannan runduna aka aika waccan runduna ta je ta yaƙi ta nasara kuma aka ainihin gama da waɗannan 'yan tawaye madina ta zama gari ne na aman gari na aminci aka tabbatar da adalci a cikin al'umma a cikin shekara wannan baya daga cikin mu'jizatul islam mu'ujiza ta musulunci shekara biyu dattijo ya iya tabbatar da wannan ya kafa daular da ta ci gaba da shugabanci saboda haka wannan shi ne magana kuma maganganu akan irin wannan suna da yawa irin hujjojin da su ake bayarwa a bisa a tuhumi habban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su suka fi kowa tsarki a kundin tarihi maganganu ne wanda ba su da kan gado kowa aka bari duk mai hankali aka bari zai iya yatsar waɗannan maganganu wannan yake cewa a gaya masa ingancin wannan hadisin ko bayani a game da wannan hadisin كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد إليه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح وجهه أخرجه الترمذي وله شواهد ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبي داود وغيره ومجموعها يكفي أنه حديث حسن bisa ga alama wannan maganar ya kwafota ne a ƙarshen littafin gurugul maram na alhafiz ibn hajar al-asqalani magana a ciki ya kwafota abinda hadisin ya ce manzo ya kasance idan ya miƙa hannunsa ya daga hannunsa sama cikin addu'a baya dawo da su sai ya shafi fuskarsa tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma yana da hadisai da suke goya masa baya daga ciki akwai hadisin ibn abbas a wajen abu dawud da wani in aka hada su za su iya hukunta cewa hadisi ne hasan wannan magana ba ba daidai ba ce kuskure ce hadisin shafar fuska bayan an daga hannu a shafar fuska bayan addu'a hadisi ne mai rauni kuma dukkan shawahidin da yake magana akan su hadisai ne wa abin nan ruwayoyi ne wanda suke da rauni kwarai da gaske ruwaya mai rauni kwarai da gaske babu yadda za a ta tashi wata ko ita a tashi ta wata da rashin wata duk ɗaya ne a gurin malaman hadisi don haka dukkanin hanyoyin gaba daya manakir ne hanyoyi ne wanda suke masu rauni kwarai da gaske don haka ba za su iya haduwa su tashi juna ba don haka malamai wasu daga cikin malamai suke cewa wannan bai tabbata ba daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an yi addu'a a shafi fuska bai tabbata ba domin hadisan da suka zo akan wannan ba su tabbata ba don haka izzuddin ibn abdul salam yake cewa la yamsahu wajhahu illa jahil ba mai shafa fuskarsa bayan ya gama addu'a sai jahili ma'ana wanda bai san cewa hadisan ba su inganta ba ne zai yi wannan amma wanda ya sani ba zai yi ba ba haka wannan bai inganta ba ah, daga cikin malaman da suke magana akan wannan akwai ibnu arafa ɗaya daga cikin malaman malikiya su ma sun faɗi wannan har ma wasu suna tashi daga cikin ayyuka wanda suke makaruhai makaruhi don haka bai tabbata ba cewa annabi ya addu'a yana shafa fuskarsa wasu za ka ga ba su shafa fuskarsa ba amma zai shafa kirjinsa to ban san me yasa ba wai dai sai ya shafa to me zaka shafa dole sai ka shafa to tunda ya daga wai ba zai aje haka nan ba to haka an ce ka a shafa fuska sai ya shafa kirji hadisin Abu Sa'id al-Khudri ka ta tsinka fuska da yace uzratul muslim ina ga sai ka sai mu hakura da tambayoyin nan duna wani lokaci ya tafi a malam Abdullahi sai ka aje tambayoyin sati mai zuwa sai ka bani su don ka ansa su waccan tambaya ta shi'a ta cinye mana lokaci da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya ji mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi